Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa kamar da kuka sani sunana Sayyid Ahmad keke na ku fata alkhairi yan uwa darasin mu na yau shine wadansu application guda biyu na kawo mana wanda mu amfani da su a cikin wayoyin mu sannan kuma suna da matuƙar amfani application na farko zai baka dama ka tura duk nauyin bidiyo zuwa wanda yake bukata ko da a ce misali ba ku gari daya ko kuma kasa daya baki daya ko kuma file ko document ba tare da an shanye ma data wayar ka ba zaka ga wani lokacin kana so ka tura da wani bidiyon ko film ko kuma movies ko kuma wani file mai nauyi haka kamar kan amfani da WhatsApp ko kuma wani social media irin Telegram ko kuma kuma facebook haka za akwai yan bin da yake shanye ma bayan nan kuma shi ma wanda ya je download din ko kuma wanda ka tura a duk inda yake din idan zai download din za ka sai an shanye masa mb za ka amfani da hanyar kawai da zaka dora abin da yake bukata za ka tura wanda yake so ya download din wannan abun bayan sai ya download sa ta amfani da link ko kuma ta ka tura masa ta cikin gmail sa wannan hanya tana da matukar amfani saboda waɗansu yawa gidajen tv da wannan hanya suke amfani suke irin tura dukkan waɗanda ma'aikatan su idan zaka ga ma'aikata da yawa kowane yana ƙasar da ma amma kuma zaka ga gidan tv gaba ɗaya na haska a wata ƙasar baki ɗaya idan suka ɗauki bidiyon ta wannan hanyar suke amfani su turuwa wannan ma'aikata ko kuma wannan gidan tv sannan su haska za ga kwalitin bidiyon baya raguwa ya kamata a ce san da wannan hanyar application na biyu shine zai baka dama ka gano wayar ka ta amfani da tafi za ka wani lokacin ka nemi wayar ka rasa ɗaki ne ko kuma wani guri haka za ka nemi ta ka rasa wani lokacin ma wayar tana silent ko da a ce ka bada number waya an kira wayar za ka nemi wayar ka rasa za ka iya nemo wayar ta amfani da tafi da zar ka yi tafi da hannunka wayar ta ka za ka iya setawa ta ringitan ko ta yi waka kuma ta vibrating ko kuma ta flash baki ɗaya kuma ta yi dukkan waɗannan abubuwan guda uku a lokaci ɗaya za ta yi flash ɗin za ta yi vibrating ɗin sannan za ta yi ringtone ɗin ko kuma waƙa abin da ka sai ta kai gano ta ta amfani da tafi ko da ce an sace ma wayan ne to waɗannan application guda biyu shi yasa na kawo mana su su a cikin wayoyin mu baki ɗaya saboda haka ku bi bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kafin ci gaba da su muna rukun don ne mana subscribe ba tsawon mana alamar subscribe sannan kamar like sannan ka tura abokanan ka duka inda suke chatting wasu facebook instagram telegram twitter na gode farko da yi kan ya kallon bidiyon na ajiye link na application nan wajen da suke garfin da wajen kwamin zagana ci ga link na application idan ka taba sai ne ka download na application din kuma facebook ne ka duba sama da kuma cikin kwamin zagana ci ga link na application idan ka taba shi ne ka download na application din application na farko kamar da na faɗa muku shine zai baka dama ka tura bidiyo ko file ko kuma duk abu da yake bukata na document zuwa Kasa ba tare da an shanye ma data wayar ka ba sannan shi wanda zai download din ba tare da an shanye mai data wayar sa ba sannan kuma ba tare da quality wannan bidiyon ko kuma din ya ragu ba abin da kai shine bayan ka bude application din kamar haka za ka get set din nan bayan sai ka taba bayan ka taba sai ka jira zai bude ma bayan ya bude ma zai baka dama ka create account wanda ka amfani da shi ta Gmail ɗinka ko kuma da iPhone za ka Apple ID to anan abin da kai shine za ka create account nan bayan sai ka taba kana taba sai ka sa Gmail ɗinka nan sannan sai ka sa ka nan bayan sai ka sa username sannan da password bayan wajen password din za ka sa password ne guda takwas haka a cikin ma ka haɗa nambobi da kuma suna sannan kuma a cikin sunan da capital letter mai ana da kalma babba kenan misali ka sa habu 3 to haɗin ta zama mana babba shine ka amfani da password din Anan abin da yasa ba zan rubuta muku saboda already ina da account da wannan application din to kawai sai ku create din sa bayan kun taba create din nan zai tura muku da link ta cikin Gmail din ku wanda ku sa a cikin wayar ku ta nan za ka verify din wannan application din to bayan ya turo ma sai ka shiga cikin application din Gmail ka. sai ka shiga cikin application din Gmail ka. bayan ka shiga cikin application din Gmail za ka sun turo ma da confirmation irin wannan bayanan sai ka taba yes it is me kana taba shikenan zaka amfani da application din to ni normal saboda yana da account da application din kawai zan sa password na da username bayanan zan yi logi to misali bayan application ya bude ma sai ka jira ya bude ma bayan nuno ma haka kawai a can sama za ga wata alamar cancel saboda nan talle ke ma irin ka amfani application din premium kenan to sai ka cancel din wajen bayan kai cancel din sa haka shine kan da fuska application take nan za ka send sannan za ka receive sannan za ka plan dan din nan shine idan za ka tura wani receive kuma idan za ka ansa bayan an turo ma za ka download din bidiyon ko file din ko document din sannan duka abin da ka yi download dan ka tabbata receive na nan za ka ganshi. shi abu na farko abin da ka idan za ka tura wani bidiyo ko file ko document a nan idan ka taba send din bayanin daga alamar plus a nan tsakiya sai ka taba alamar plus din bayanin zai tambaye ka ta ina ka dauko abin sai ka taba photos and video library din nan shine zai baka dama ka dauko video da hoto kuma asali kan wayar ka ka hawo ne file din nan zaka browse din sai ka taba kuma wajen zaka a lokacin zaka dauka sai ka taba camera din to nan sai ka zaba abin da kai yi bayan sai ka nemo bidiyon da yake so ka tura bayan ka nemo bidiyon da yake so ka tura anan sai ka taba haka bayan ka taba sai ka taba next na anan kasa bayan sai ka jira sai noma nan bayan ya noma anan zai tambaye ka akan cewa ta mana zaka tura masa ko kuma ta ana hanya mafi sauki shine ka tura masa ta Gmail saboda maybe kuna chatting a WhatsApp ko kuma Telegram ko kuma a wani chatting haka wannan sai ka taba get a link din bayan ka taba nan zaka iya rubuta masa abin da ka tura masa misali game din kaza ma Fast and Furious ko kuma idan ta comment ne anan sai ka rubuta masa abin da abin da ka tura masa bayan sai ka taba transfer din nan kana taba transfer sai ka jira za ka ga yana fulfilling din nan bayan sai ka jira da zarar ya kama shi ne bayan sai ka dan jira yana noma haka to bayan ya gama anan zai noma hanyoyi guda uku akwai share akwai coffee link sannan akwai done bayan idan kana kana so ka tura mutum link din kawai sai ka taba copy link da wasu din ko telegram din ko kuma inda kuke chat din bayan sai ka paste din wannan link da copy yau kuma a dare daga nan zaka share sai ka taba share din nan za ka tura masa link din to da zarar shi ma ya taba link din shine zai iya download din wannan abin da ka tura masa na bidiyon ko document din ko file din baki daya wannan hanya ta nan ne ake amfani da wannan application din kamar da kuke gani sannan idan kana so ka ƙara tura wani bidiyon wani file din sai ƙara taba alamar plus din sai ka tura wannan shine application na farko application na farko shine zai baka dama ka iya gano inda wai ka cike ta amfani da tafi da zarar ka yi tafi za ka waya ka za ta yi ringtone za ta faɗa ma inda take bayan ka bude application na farko za ga get start nan bayan sai ka taɓa haka bayan ka taɓa shi kenan application ka ya buɗe abin da aka yi shine idan kana so ka canja ringtone ɗin da zarar wayar ta ka ta kuma ka nemi ta ka rasa da zarar ka yi tafi wayar za ta yi kara ko kuma ta yi wakar za ga change nan sai ka taɓa change sai ka nemo irin wakar da ake buƙata don kuma za ka kan wayar ka sai ka je can ƙasa za ga device sound nan bayan sai ka taɓa bayan sai ka nemo sound ɗin ko kuma ringtone din da yake akan wayar bayanan sai ka saita shaka kana saita to zarar ka yi tafi ita wannan wayar za ta yi wannan ringitar din haka shi kenan ka riga ka saita application bayan nan idan kana so ka saita waɗansu abubuwan a can sama bangaren hannun damun ka zaga wata alamar setting bayan nan sai ka taba haka kana taba ga do not disturb din nan bayan nan sai ka taba haka idan ka taba ka kunna shi to ko da a ce wayar taka tana silent idan ka yi tafin wannan wayar taka ta kara sannan ta yi flash a lokaci daya ta faɗa ma yadda ta bayan nan za ga power saving din nan ga idan ka kunna gurin idan ka kunna gurin nan to iya idan wayar taka screen din ya mutu kenan idan baka amfani da ita shine da aka tafin shi na waya taka za ta kara ko kuma za ta faɗa ma inda take kaga wani lokacin ko da ce kana da amfani da waya taka idan wani yayi tafiya kusa da kai ta waya taka ta ringa ta kawai sai ka kunna gurin saboda naka kunna idan waya taka ka nemi ta karasa normal screen din ya riga dauke a lokacin sai ka kunna gurin bayan ka kunna kawai sai ka zo nan a nan tsakiya za ka wata alama kunnawa to sai ka taba haka kana taba sai ka taba alawu din nan kana taba alawu shikenan za ga wajen yayi blue ko ya yayi green to da zarar yayi green shikenan ka kunna application din ka kunna shi da zarar kai yi tafi ita wannan waya taka idan screen din ya dauke idan baka amfani da shi waya taka ta ringa ton ta flash a lokaci daya ta fada ma inda take kwanciya ta kara baki da nan kuma ka kashe wannan power saving din wadace kana amfani da waya taka idan aka tafi wannan waya taka ta kara kuma kana so kashe application ya kara dawa cikin application din sai ka taba gurin sai ka kashe gurin dan ka taba shi ganin ka kashe gurin wannan application guda biyu suna da matukan muhimmanci ne kamata a ce mallake su da ce ba na ka amfani da su ba ka rubuta su in case ko da ce wani lokacin kana so ka amfani da su saboda ka kada kuma ta taba mana alamar subscribe sannan ka like sannan ka mana zuciya na gode